الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشلن دبير غوة جماد الآخرة يجلم من دم الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيد قريه da arba'in da ɗaya wanda shi daidai da sha tara ga watan wato biyu shekara dubu da ashirin daidai a wannan masallaci na abubakar siddiƙu da ke nan sabuwar kaduna ka daure inda muke gabatar da darasi cikin littafin al'imam annawawi allah ya ji kansa allah kai masa rahama wato arba'unan nawawiya wannan littafin da mutane suke ganin shi ba ƙaramin littafi ba ne ke da galibin hukunce-hukuncen addinin musulunci suna zagayawa ne kan hadisan da shi al'imamun nawawi shi sa wannan littafin ya samu kulawa da sharhi daga malamai sama da sharhi hamsin da aka yi wannan littafin a duniya da haka alhadisu salisu wasalasu na hadisi na talatin da uku annabuna abbasin daga abdullahi dan abbas أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبيات لو يؤطى الناس بدعواهم إن أتي دأبن متاني سكي دعوا ذا أباسو لدعا رجال da wasu mutane sun yi da'awar amwala qaumin dukiyar wasu mutane sun ce nasu ne wa dima'ahum da jinin su kana zaune ka wani yazo ya nuna kai ce kai ka kashe masa dan uwa dan a kashe ka annabi yace walakin al bayyinatu sai dai ko da yaushe dole sai an samu dalili alal mudda'i akan wanda ya yi da'awar wani abu wal yaminu sannan rantsuwa ta tabbata alaman ankara ga wanda yi musu hadisun hasanun rawahu al-baihaqi wa ghayruhu hakaza wa ba'dahu fi sahihayn sashin wani hadisin yana cikin bukhari da muslim kamar yadda aka sani hanya guda uku miki bi hanya ta farko mai tarjamar sahabi wanda abdullahi dan abbas mun yi tarjamarsa a baya hanya ta biyu mu zo mu sharhin hadisi da abin da hadisi ya kunsa na uku kuma sai mu faɗi ma yustafadu min alhadisi abin da aka samu fa'ida daga wannan hadisi da haka wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law yu'tan nasu inda a ce za a dinga ba mutane bi da'awahum duk da'awar da suka yi da haka maganar da annabi ya ce lauyi utsa nan fi'ilin mudari ne wanda aka gina shi mabnin alama lam yusamma fa'ilu da haka ismu fa'il din shi shine al-mu'ti wanda za a ba shine al-mu'ta abinda za a bayar shine al-i'ta'u kyautar al-mu'ti shi wanda zai bayar huwa mallaku lahu haqqul i'ta'i shine wanda yake da haƙƙin ɗaukar abu ya bayar kal qadi kaman alƙali idan kana bin wani kuɗi kai da'awa to ba wanda zai iya karɓar maka kuɗinka daga hannun ya dawo maka da shi in ba alƙali ba masalan wal muslihu bainan nasi ko wanda zai shiga tsakiya ai sulhu tsakanin wani da wani idan masu sulhun duka guda biyu sun yadda da shi wanda zai jagoranci sulhun cewa duk abin da ya hukunta kowa zai ɗauka ya yadda da shi to inda a ce alƙali da an zo kawai wane ya ce gidan da wane ke zaune na wani ba tare da dalili ba zai ce kai tashi kai je ka karɓi gidan to musamman wannan zamanin da muke ciki da ka sha abin mamaki wani zai jira ka ne sai ka gama tanadi ka mallaki fili ka gama gidi kai ba ma filin ba da kayan gidan har matanka da yanka sai ce na shi ai ta rikici kuwa da haka magana annabi da ya faɗa ya ce bi da'awahu shine bid'a ishe da da'awar wani abu sawa'un kana isbatan aw nafiyan wajen ka kora abu ko ka tabbatar inda duk abin da mutum yi da'awa za a bashi tabbatar da abu awar cewa abu naka ne ko kuma wani akwai haƙƙin shi a hannunka ka kore ka ce babu to a wannan lokacin ne malamai suka ce misalin isba, misalin tabbatarwa an ya kula ana atlubu fulanin alfar ina bu neman wane bani kamar riyal dubu misalin korewa kuma shine mutum ya inkari abin da ya wajaba gare shi na ware wanda ke hannunsa misla an ya kuna fi dummatihi alfar ka ɗauki dubu ɗari ka ba mutum kuma sanda ka bashi akwai shaida kowa ya sani cewa wani ya ba wani kuɗi daga baya kun ga wannan shi korewa zai idan wancan mai kuɗin da ya bayar da kuɗin shi akwai sai da san aka yi ya zo ya ce ban kuɗi na ya ce shi bai san da wani kuɗi ba kun ga anan wajen yanzu shi korewa ne to da kore abin da aka sani da da'awar abin da mutane ba a sani ba dukka ba a yin sa sai da dalili to shine da haka wannan shi ne shine summa yadda annaha annahu qadaha ko ya zo ya ce ban kuɗi na sannan daga baya da awa ya ce ai na biya ka mutane sun san san da ya baka amma ya yi ba sun san da ya biya ka san da ka biya shi ba ko mutum ya inkarin ya ce kwata-kwata shi bai ma karɓa ba to shi sa wannan annabi da ya ce lauyi otsan nasu bi da awahu harfu sharɗin ne to ladda'a rija shine jawabi na shar'i da wasu mazaje abinda ake nufi da wasu mazaje a nan wajen su ne almuradu bihim allazina la yakhafuna Allah mazajen da ba sa jin tsoron Allah amma duk mutumin da yake jin tsoron Allah ba zai iya da'awar abin da ba nashi bai ce nashi ko abin da ya sani akwai na haƙƙi a hannun shi ya ce babu duk wanda ke tsoron Allah ba zai iya haka ba ina fata an fahimta kwanan na gano wani ɗan union nan wajejen cikin igabu local government ɗin wani ya ɗauki wani ya bar kuɗi a mota dala ne an ci kimanin kuɗin a najeriya ce naira ya fi naira miliyan 500 biyar kuma ya dawo yana neman kuɗin kuma ya ɗauka ya shi <laughs> wato tabbo usta sulan nan taka duk da kai wato na lura in kai ne ka dafa kudin nan fa za ya da kai tun da na ji kati tab an fahimta to shine abin da yasa annabi ya ce ladda'a rijalu amwal qawmi mutumin da zai yi da'awar dukiyar wana ba tashi bai ce tashi kowa ne ya dauki haƙƙi ya baka ka ce bai baka ba duk wanda ke jin tsoron Allah ba zai iya haka an fahimta to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake wannan magana sannan duk wanda ke jin tsoron Allah ba zai yi da'awar wanda bai kashe masa dan uwa ba ya kashe ya ce wani ya kashe masa dan uwa da haka ladda'a rijalun amwal qaumin bi an yaqula hadha li yace wannan nawa ne ta fuskar shi ne ce wato fi zimmati hadar rajul li kaza wa kaza ba zai iya da'awar abinda ba nashi bai ce nashi sannan ba zai iya da'awar kana zaune ba baka ci kayan shi bai zo ya same ka ya nuna ka kai ce ai wannan ya karɓi kuɗi na ya cinye lokaci kaza kuma shi ya san ƙarya yake ba ya haka ba duk wanda ke zo tsoron Allah ba zai yin haka ba da abin da ya kama da wannan to shine annabi yake cewa inda duk abin da mutane suka yi da'awa za a ba su to la yana tabbatar maka mutanen da ba sa jin tsoron Allah musamman yanzu a wannan zamanin da muke ciki yanzu to da kwatan dukiyar mutane da za a yi Allah kaɗan yi san mai zai faru da haka falayu utsa annasu bi da'awahum ladda arijalun amwal qawmin wa dima'ahum li'anna kulla insanin domin kowane mutum la ya kafin laha in dai bai jin tsoron Allah to la ya hummuhu an yadda il'amawa da waddima? bai dame shi bai da'awar kudin da ba nashi bai ce nashi bai dame ba baka kashe masa dan uwa bai ce ka kashe masa dan uwa sai annabi ya ce walakin al bayyana su al muddi sai dai dissan da wani da'awar wani abu wani ana zaune sai kawai ya zai ci na ina bin sa kuɗi yanzu almuddai ne to wannan da'awar ba za ta tabbata ba sai ka kawo dalili ya aka kake bin shi kuɗi wane kowa ya san cewa wane ya ɗauki kuɗi ya ba wane wane ya ɗauki gida ya ba wane daga baya sai ka ce ai gidan nan dai bani ya aro ya bani kyauta yanzu da'awa kai dole sai ka kawo dalili wasan da ya ɗauki kuɗin nan ya bani mutane sun sani amma aina biya shi bai yi wa ka biya shi sai da mai sai da albayyana yadda mutane suka san ya baka ka ya kamata kuma su zama shaida ka biya shi shine walakin albayyana ta alal muddai da wata wa takunu fi isbati da'awa alal muddai a wannan lokacin da haka sai zamanto sai a samu rantsuwa daga wanda ya yi inkari ya ce bai yadda ba shi ne wal yaminu alaman ankara sai a samu rantsuwa ga wanda ya yi ainihin wato inkari shi ya sa yanzu idan muka je kotu da mutum da wannan aifatsun a hannuna ni na ce tawace shi ya cewa tashi ce kasancewarta a hannuna na tafi kotu da ita shine shaida na farko cewa ta wace shi kuma yanzu da yake da'awar cewa mai tashi ce to ya kamata ya kawo wa da kotu dalilin cewa yadda aka yi wannan aifaɗin wa tashi ce. idan an ji kotu wannan shine shaida ta ta farko ta wace in an ce ya kawo hujja babu dalili an fahimta to ne yanzu kasancewar na tafi da ita a hannuna ita ce hujja ta farko cewa ta wace tunda shi ba shi da hujja sai ya ce ni in yi rantsuwa ita ce shaida na biyu in tafi da abu shi ne lafin ta alal mai alal alalmuddai wal yaminu alami tunda shi ya yi da'awa ba dalili ni kuma na in inkari na ce ƙarya ce ba tashi ce ta wace yanzu kasancewar ta a hannuna shi ne shaida na daya in hada in rantsuwa na biyu tunda shi ba dalili ne shaida na nawa na biyu sai in tafi sai in ba mutane waje to yanzu kun ga wannan fa a duniya kenan ba za ka zo kai da da'awar mashin ɗin wane ka ce naka ba gidan wane ka ce naka sai kana da dalili to yaushe ne addini ya koma mutane kawai sai su zo su yi da'awar abu kada babu dalili yaushe addini ya koma haka in har dukiya da kimarta da darajarta da Allah subhanahu wata'ala yake ba ta an san cewa ba ta kai addini ba shi yasa idan da addini da dukiya suka ci karu, to dole a yi takdimin dukiya don addini ya tsira amma sai ya zamanto dukiya da jini din annabi ya ce inda duk abin da mutum yi da awa za a bashi to da wani zai zo ce dukiyar ka tashi ce ko ka kashe masa dan uwa amma wajen da awar dukiyar ka tashi ce ka kashe masa ɗan uwa ba za a karɓe ta ba sai da albayyana to ta yaya mu kuma maganan addini kawai kowanne mutum sai ya zo ya awar ya ce abu kaza kaza ne kuma ba tare da dalili ba mutane su bi shi ta yaya bai taba yi ba shi ya yasa busairi ke cewa da'awa malam su kama alaiha tun fa abuna uha ali iyawu duk wata da'awa da wani zai in bai tsayin mata da dalili ba to kai da'awa ne kawai in kai da'awar kaza to ana buƙatar ka kawo masa dalili da haka kuma an samu wasu sun yi da'awa iri daban-daban to wajen kuma dalili akwai dalilin da yake zama gamsashi ana iya karɓarsa ai kana iya da'awar abu ka tafi kotu kuma kana da dalili ba da da kaji ka karanta mu kotu ba ka ce dalili kaza shine hujjar ka sai ta ce ita eh, gamsu ka waje ka dole sai ta bi diddigin dalilan wajen iya karɓar su ko rashin karɓar su shi yasa malaman usulul fiqh suke da wata ƙa'ida ta walaysa kullu dalilin ba dukkan dalili ba ne ya kunu da bihi sahihan kuma kafa hujja da shi yake zama ingantacce mutum ya iya zuwa da wata matsala na da'awar wani haƙƙi a kotu amma lokacin da ake buƙatar dalili sai kaga dalilin da zai kawo ya kafa mu kotu hujja wajen karɓar wannan abin ita kotu ta yi nan shi kuma yanan ba za ma a iya haɗa dalilan ba wajen a iya karɓar haƙƙi a basu to wannan yasa za ku samu duk wani mafsidi a doron ƙasa sai kun samu akwai dalilan da ya dogara da su wajen fasadin da yake amma dalilin biyu ne akwai makbul akwai gairu makbul shedan da ya ce ba zai duka ya ma'annaba adamu sajjada ba a gaban Allah Allah da ya ce masa ya iblisu ma manaka an tazzuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta an kunta min al-ali me yace cewa ana khairu min wanda kace in duka an masa sujjada kai ma Allah ka san ba zai wadan na fi shi me dalilin shi shine yake ni min nari wa hu min di shi yasa ibnu qayyim a cikin madarijus saliki ne yake faɗa cewa da yana nan aka yi wannan jihanyar da su ya mashi ɗan rajji fuska ta wajen goma cewa ƙasa ta huta kunga yana da dalili da ya sa ya ce bare ba amma wannan dalilin ba makabul ba ba za a karɓe shi ba fir'auna da ya ce zaruni aqtul musa ya da yada urabba ku kyale ne in kashe musa ya kira allah da yake takama da shi ya kawo dalili ya ce inni akafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil Abdul fasad ina jin tsoron kada ya canza muku addini ko ya kawo muku fasari a doron ƙasa ya kawo dalili yahudawa su ma sun taɓa da'awa suka ce waliyan Allah ne shi yasa kaga tun da bai yahudi zai zo ce shi ma wali to kowa ma zai iya da'awar ya ce shi wali ne amma lakin na bayyana ta alal ne alal muddai ba za ka zo kai da'awar abu ba dole sai ka kawo dalili to kuma wajen kawo dalilin naka ya kamata ka san cewa akwai dalilin da yake makbul akwai dalilin da yake gairin makbul shi yasa da suka faɗi wannan maganan Allah sai ya ce qul ya ayyuhal ladina hadu ya ku wa'anda kuke yahudawa ne in za'amtum annakum awliya lillahi min dunin nasi in dai kuna faɗa cewa ku waliyai ne ragowar mutane ba waliyan Allah ba ku kaɗai ne waliyai sai ya ce musu fataman nawul mawt in kuntum sadiqin ku gurin ku mutu ku zo ga aljanna ku shiga amma sai yace wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizalim sannan sun taba da'awar da tafi wannan girma suka ci aljanna ta su ce su kadai ba wanda zai shiga Allah madaukakin sarki haka ya ƙara ce musu wal in kana lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nasi in dai kun ci gidan lahira aljanna ta ku ce ku ku kadai banda ragowar mutane Allah sai ya ce fatamannawul mauta in kuntum sadiqin amma Allah ya ce wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bi sannan duka bangarorin sun taba da'awa eh wa qalu wa qalat wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya ce tilka amanihum amma qul hasu burhanakum in kuntum sadiqin wannan gurace gurace da'awa ce kawai ta ƙarya amma ku kawo dalili in dai maganar da kuka faɗa da gaske ne in ba yahudi zai iya da'awar ya ce shi waliyin Allah ne tare da fasadinsa a doron ƙasa dalika bi annahum saboda Allah ya faɗi cewa sun kakkashe annabawan Allah laqad sami'a Allahu qawlan ladina Allah ya ji maganar waɗanda suka ce inna Allaha faqir Allah talaka ne wa nahnu aghniya amune masu kuɗi Allah ya ce sanaktubu ma qalu wannan maganar da suka faɗa sai mu rubuta wa qatlihimul anbiya a bighairi haqqin da kashe annabawa babu dalili wa qatlihimul anbiya a bighairi haqqin wa naqulu zuqu azab al-harim Allah yace zalika bima qaddamat aydihim wa anna Allah laysa biwallamin lil amin alladhina qalu wa inna sakata inna Allah ahida ilayna an la nu'mina lirasuli cewa saka Allah ya musu wasiya duk annaban da za a turo a doron kasa kada su amince masa hatta ya atiyana bi qurbani fa akuluhunna sai ya zo masa da baiko daga sama wanda za su ga wuta tana cinsa Allah yake kul ja ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladhi qultum ai manzannin sun zo da abin da dalilai da abin da kuke magana amma fa lima qataltumuhu in kuntum sadiqin me yasa kuka kama annabawan Allah kuka kashe Allah yake fa in kaddabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zubur wal kitabil munir tare da wannan bannar fa na ce ma Allah talaka na kama annabawan Allah a kashe na ƙaryata annabawan amma tare da haka suka yi da'awa suka ce su ne auliya'ullahi su ne waliyan Allah su ne waliyan Allah shi yasa za ku ga idan suka faɗi abu suka ce yana cikin attaura sai Allah ya ce musu kulfa atin bit taurati fatiluha in kuntu sadiqin abiya da ko attaura abu'i a karanta in dai daga sai kuke da aka kan mutane su bari wani ya rena musu hankali duk wanda ya yi da'awar wani abu a cikin addini kamar yadda kana zaune a gidanka wani ba zai zo ya da'awa kawai ce gidan naka bane a sallama masa sai da dalili to bai kamata ya zamanto wani ya zo ya da'awar wani abu na addini ba babu dalili a sallama masa to wajen kawo dalilin kuma ka sani dalilin akwai dalilin da ake karɓarsa akwai dalilin da ba za a karɓa ba in ba haka ba idan kirista zai ce maka ai dalilin sa na cewa annabi isa dan allah ne ya ja maka wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kalma ne daga wajen allah kuma rai ne daga wajen allah yana nufin dan allah ne shikenan sai ka sallama mai sai ka ce sadaqallahu alazim a ayat qur'ani ya da ya da'i kaga ba zai taɓa yi ba so da dalilin akwai dalilin da ake karɓa za ka ga an ke siyasa su an tafi kotu wannan yana da lauya wannan yana da lauya kuma kowanne yana da dalilin da ya dogara da shi amma kotu ba ta yanke hukunci kawai saboda wannan ya kawo dalili wannan ya kawo dalili sai ta duba dalilan da kowa ya dogara da shi da karfin dalilan shi yasa sai kaga akwai shari'ar da da nan bangaren da nan bangaren sai a iya ɗaukar shekaru ana yin ta kafin kotu ta gama su da dalilan nan bangaren da nan bangaren wajen zartar da hukunci da aka babu abin da ya kai addini kima yadda bai kamata ka bari a yi maka wasa da dukiyarka da ranka ba wajen kawai wani yanzu ya zo ya da aure ya ce ka kashe masa ɗan uwa saboda ka ranka zai tafi dan za a iya kashe ka yanzu kana buƙatar dole sai an bididdigi ya kawo dalili dan kada ranka ya salwanta To wallahi gara ranka ya salwanta da dukiyarka ya salwanta da addinin ka ya salwanta an fahimta amma mutane ba sa ba wannan abin tunani saboda shi yasa da ku ga wasu suna surutu sai sai ai su waɗannan yara sun cika rashin kunya an fahimta a ba rashin kunya bane Allah bai aiko ka ba annabi ya aiko to da ka ba za ka zo kai da awa ba kawai ka ce abu kaza addini ne dole sai ka faɗa mana inda ka samu shi yanzu kafin ba dan zuwan sunna ba da karantar wadda malaman sunna suka tashi sake da yanzu anan sabuwar kaduna idan an ce akwai alloli a unguwannan da annaba ka kai musu wani dan iska kawai zai miƙe ce shi annabi ko ya miƙe a nan kawai ce shi allah an yi lokacin da duk wayannan masu shekarun sun san an yi haka taro za a zo kamar nan wani sai ya datsa mutane biyu sai ce nan duka ya gafarta masu ya lamunce masu yan aljanna ne nan kuma sai ce su jira sai shekara mai zuwa kaga yan nan da aka ci an ba su aljanna sun taru yan nan na kuka suna lallashin yan nan suna cewa su yi haƙuri ai abin rabo ne ai abin rabo ne kaga su nan yaran yanzu da ya suke wannan bala'in na bida ba san an kito shi a baya ba eh, shi yasa bid'ar da iyayen mu suka gani mu ba mu ganta shi yasa bid'ar da mu kuma muka gani ai mu ba za su ganta ba an fahimta to wannan abu an keto shi a baya eh wane ne wannan mawakin wane ne me sunansa zungur din nan a tuna mun sunansa sa'adu zungur ko ka je ka saurari waƙoƙin shi kaji. tun lokacin zuwan mulki tura mulkin mallaka Mawaki ne kun ga wajen shekara sama da arba'in amma idan ka ji waƙoƙin da ya yi na hausa na fasaha wajen yadda bidiyo'i suka yaɗu a ƙasar hausa tun a lokacin har maganan barace-barace da magana karuwanci sai da wannan mawaƙin ya magana a wancan lokacin a wancan lokacin so da haka haka ake a wannan lokacin kawai mutum ne da awa abu na addini ko ka zo kai kana ɗalibin shi kai amarya ya ce shi dole shi ya kamata ya sa mata albarka kafin kai da haka dole a kawo ta sai ta yi kwanaki a wajen duk wa'annan abubuwan fa yi su a nan ƙasa wanda ya san wannan ya sani in baka sani ba kai ɗan matashi ne dan bana bakwai shikenan amma wannan bala'i duka an yi su to da haka karantawa sunna ce ta sa dole shi yasa lokacin da aka tashi ana karantar da mutane aqida masu irin wa'in abubuwan sai suka boye kayan su sanda ahli sunna suka yi rauni wajen karantar da aqida mai kyau sai matsalolin suka da da dole a tashi a karantar da mutane aqida mai kyau wannan shine zaman lafiya to da'awa ka iya samu kowa zai iya yin da'awa ya ce abu ka zane amma lakin nan bayyana su ana da muddai in ka faɗa abu to muna bin ka bashi sai ka kawo dalili to mu kuma dalili in ji a addini ne shine qur'ani da sunna sannan ba ma karɓar dalili na alƙur'ani da sunna sai a kan fahimtar ɗaliban annabi muhammad hmm? akwai arrafi zasu fi ilmin tasbir ɗalibai mata rake ba shi za ka ga ƙawa'i ya tattara na abin da ya shafi tasiri wajen abin da ya shafi tasiri akwai tasirin da yake sari akwai hatta tasirin ƙur'ani da sunna akwai tasirin da yake sari akwai tasirin da yake rai da sari da aka tasirin da yake sari malamai na gane shi ta wajen hanya hudu wanda ba lokaci wanda yake ghairu sarih wannan kuma ijtihadin malami ba annabi yayi shi ba malami ne zai iya fahimta cewa wannan hadisin shi yake fassara aya kaza to a wajen abin da ya shafi tafsiri za ku ga malamai suna faɗa dole a fassara ƙur'ani da fahimtar ɗaliban annabi muhammad saboda na farko su ne halin lisan duk wani mutum da ya koyi lugar larabci na da allah sahabbai sun fi shi iya larabci saboda su sun iya larabcin da lokacin da babu wani abu da ya shiga larabcin na lalacewa sannan casa'in da biyar cikin tsari na ɗaliban annaba larabawa wayanda suke ba su wuce ba larabawan ba ba su wuce kaso biyar ba su ne wa asari na minhum lamma haƙobi ɗaya ke kenan bayan sun fi kowa su ne ahalin lisan ma harshe yanzu irin suna na aisha matar annabi irin sabbin lahi dan abbas irin sabbin lahi dan mas'ud ta yaya za ka yi muƙaranan fahimtar su da lugar larabci larabawa ne tsantsarsu sirri wanda babu sirki da fahimtar yaren lugar larabci yanzu wanda wani abu na dakar ya shige su yanzu laraban ma da aka haife shi yanzu ɗan asali ka ga yana larabci larabcin akwai kusa yanzu su kuma a lokacin su ka samun wannan larabcin ake gare shi ɗaya na biyu a gabansu aka saukar da ƙwar'ani yanzu nan unguwa ai akwai mutanen da mutumin da shi ya fara zuwa nan unguwa ya zo ya share ya sai fili yana nan duk wani wanda ya zo ya san da wane ya zo ya sai fili da shekarar da ya fara gini ya san da wane ya zo ya sai fili da shekarar da ya fara gini to sai aka ce ana neman tarihin unguwan nan sai wani matashi dan bana bakwai wanda shi ko da ya tashi ya ga gidajen haka tsakaninku da Allah idan duniya da gaskiya da wannan dattijan da ya fara zuwa tun ba gidan kowa ya kafa gida a unguwa da matashin nan da ya taso ganin gine-ginen ya bai san yadda aka yi unguwar ta kafa ba wa ya kamata ya ba da tarihin unguwar dattijan to sahabbai sun zauna a lokacin da babu ƙur'ani a gabansu ƙur'anin ya fara sauka kaga ya sha bamban da ni da kai littasuwa maka maka ga ƙur'anin to da ka in ana neman ayoyin ƙur'ani kan wasu suka sauka a ina suka sauka menene dalilin saukar su kaga in duniya da gaskiya sahabbai ne ya kamata su yi bayani ga yadda matsalar ta faru ba ni da kai ba da bamu sanya akai ƙur'ani ya sauka ba duk tashi maka maka ga ƙur'ani Sana'a abu na uku sun fi kowa imani da nagarta wannan ba da shaidar su ba da shaidar Allah hatta haddace ilimin Allah ne ba da shaida a kansu cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm alqur'ani ayoyi ne bayyinannu amma a cikin kirazan wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ne ya ba su ilimi sun fi kowa wannan sun fi kowa wannan sannan abu na hudu malamin da ya karantar da su shine annabi muhammad kuma duk masu hankali sun yadda mustahili ne bai taɓa yi wa kai yanzu kai karatu a wajen wani malami ka gane wani abu na addini wanda sahabbai ba su gane a wajen malaminsu ba annabi domin kai kasan ƙarya kake babu haɗaka tsakanin malaminka da malaminsu domin su sun koyi karatu daga bakin mutumin da ko kuskure bayan da aka shattana shi ya sa za ku ga duk ka'idojin da malaman hadisi ke sawa a gane wala mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne to wannan ka'idar tana aiki ne ga wanda suka zo bayan sahabbai amma ba kan sahabi ba domin su ba wasu mutane ba ne suka haɗa aka ce mutanen kirki ne a'a Allah ne da kansa ya ce mutanen kirki sannan abu na biyar sahabbai sun kubuta daga bid'a ba wani sahabi daga cikin sahabban annabi da Allah ya jarrabe shi da fadawa cikin bid'a kamar yadda aka samu bid'a ta khawarij wanda ita ce farko qadariyanci mu'tazilanci jabariyanci wane ne wane ne biyu ba duk wannan bala'in da aka yi na bid'a ba abin da ya hada ba sahabi ko iri ta shiga ciki haka da wannan ne ya zama dole a girmama fahimtar qur'ani da sunnar annabi a kan fahimtar ɗaliban wannan annabin da suka zauna gaban ki suka yi karatu aka wannan ka'idar da kuke ganin ta ka'ida ce babba duk da wani ya zo maka da daɗin baki ya ja aya ko hadisi ya ce ita ce dalilin shi ka tambaye shi ka ce masa cikin ɗaliban annabi da ya karanta don Allah wa ya fahimci hayar aka kamar da kai ka fahimci ta in ma ya zamanto kai fahimtar ka ba daidai mana shi ya sa su ba su gane haka ba idan ko fahimtar ka dai ne su kuma sahabbai ba su gana ka ba to yanzu ka gano wani abu ba na karatu wanda su kuma sahabbai ba su gane daga malamin su annaba ba kuma ba zai taɓa yiwa ba zai taɓa yiwa ba Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka za mu ga Al-Qur'ani yana faɗa wajen abin da ya shafi bayyana dalili Allah yana cewa salbanin isra'ila kam atinahum min ayatin bayyana ka tambaye bani isra'ila ayoyi nawa ne muka ba su bayyanannu shi yasa ya ce wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa inna allaha shadidul iqab wanda ya canja ni'imar Allah bayan ta zo masa to Allah madaukakin sarki yana da tsananin ukuba babu kuma canja ni'imar Allah mafi girma kamar canja addinin Allah dan duk wata ni'ima da Allah ke ma dan adam a doron ƙasa ba ta kai ni'ima ta addini ba duk abin da ka rasa a duniya idan ba ka rasa addini ba kana iya kwabarin ɗinka amma wallahi in ka rasa addini ba za ka iya kwabarin ɗinka ba shi ya sa za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya ƙara cewa annabi saboda ku gane ayoyin da na tattara akan wannan suna da yawa ya ce kulka ce masu inni ala bayyinatin min rabbi ni ina da hujja da dalili daga wajen Allah da ke nuna cewa ni ɗan saƙo ne amma wa kaddafin bi kuka karyata hujjatawa amma ma in indi ma tasta'jiluna ne abinda kuke ta cewa in na isa in gaggauta in kawo muku shi na mu'jiza da azaba ba a hannuna yake ba annabi yace masu ilil hukmu illa lillahi ba wanda yake da ikon idan ana buƙatar wata aya ya kawo in ba Allah ya qussul haqqa Allah shi yake ba da labarin gaskiya wa huwa khairul fasiri kuma shine mai mafi alherin mai yin abu daki dake da haka yace musu kullu anna indi ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله عليم بالظالمين إن لا أتي أبن كوكي نيما أكاو ندليلي أوجينا إيك النبي تعالى تنتنا أنجما لكوكي سوى أكاو آية أكاو آية أيضا تنتنا ألغا أنجما تشيسا داما قد يقام وسيا أكان أبو قدا قوما يفعل وسيا تفرقوا يتي لعلكم تاقلون ya faɗi wasiya ta biyu ya ce la'allakum tazakkarun sannan ya faɗi wasiya ta uku ya ce la'allakum tattaqun shine wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Allah yace wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya ku bi ta kada ku bi ƙananan hanyoyin da ke dama ko hagu sai ta raba ku da hanya ta sai ce wannan wasiya Allah ke muku ko za ku ji tsoronsa da ya gama magana da annabi Muhammad sai ce sun ma'ati na Musa kitaba tamaman sannan muka ɗauki littafi muka ba annabi Musa littafi cikakki alallazi ahsana littafin da muka kyautata shi wa tafsilin likulli sha'in shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun akwai shirya a littafin akwai rahama ba mamaki mutane dangane da haduwa da ubangijin su yi imani sai ya sake cewa hada kitabun Anzallahu mubarakun fattabi'uhu ga wannan littafin nan alqur'ani mun saukar da shi yana cike da albarka ku bi shi wattaqu sannan ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun ko Allah zai muku rahama me yasa ya saukar da littafin Ya ce saboda an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina kada a je lahira ka ce ai an saukar da littafi ne akan wata jama'a guda biyu kafin ku su ne ba yahudi da kirista wa in kunna an darasatihim la ghafirin ka ce ai kai baka iya karatun littafinsu su ba baka iya karanta a taura da yaren ibraniyanci da ta sauka ba baka iya karanta injila ba da yaren kaza a'a sai Allah yake an taqula aw taqulu ko kada ku ce law anna unzila alayna alkitabu da an saukar mana da littafi kamar yadda aka saukar musu kunna ahada minhu to da mun fi su zama akan shari'a sai Allah ya ce qad ja'akum bayyinatun min rabbikum kenan kaga shi kanshi Allah subhanahu wata'ala lokacin da duk zai ce ayi abu kaza bai bar mutane haka ba sai da ya musu da bayyana dalili shi yasa za mu ga manzannin suna zuwa da bayyana ne to kai bayan da za ka yi karka zo kai mana da'awar abu na addini babu bayyana sai ya ce faƙar ja a kun bayyana na rabbikum wa hudan wa rahmatun faman abu lamu da haka babu mafi zalunci mimman kazzaba bi ayatin lahi wanda ya kare ta ayoyin Allah wa sadafa anha ya juya baya ya kyale ta sanadin ladina yasdifuna an ayatina su al'adabi bima kanu yasdifuna ta shi yasa haka mu ga duk annabawan Allah in yace wa ila samud akhahum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gairu sai yace qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujja ta zo daga wajen ubangijinku ƙasar naqatullahi lakum aya ga taguwan Allah ku kyale ta aya ce تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء Haka Allah أليم عذاب sarki! هكا الله مدعوك تنسلك وإلى مدين أخاه شعيبا ما haka Allah ya ce qala ya qawmi ibudullaha malakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujja ta zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta shi yasa da zo sai ya ce idan antum bil udwati duniya wa hum bil udwati al quswa war rakabu asfala minkum ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا سيتي ليهلك من هلك عن بينته in za ka je lahira ka shiga wuta to ka sani za ka shige ta ne da dalili an bayyana sannan wa ya haya man haya in za ka rayu to ka rayu akan dalili da hujja wa inna allaha la sami'un alim da haka duk wanda zai shiga wuta ba haka kawai zai shiga ba wanda zai shiga wuta bai san dalilin shiga wutar sa ba wala za ka shige ta ne an bayyana ce kuma haka in za ka tafi aljanna za ka tafi ne akan bayyana akan wannan mutum zai ainihin wato tafi Da za mu ga ayoyi da yawa sun zo a cikin alkur'ani Allah zai ce wa annabi wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinati wa ma yakuru biha illa alfasiqun shi yasa da ya tashi saukar da ayoyin qur'ani sai zama ayatin ne mai bayyinatin ayoyi ne wanda suke bayyanannu da ayoyin da suke magana akan wannan a cikin alkur'ani wajen ayatin bayyinatin suna da yawa a cikin ainihin wato alkur'ani Allah da ya faɗa ya ce inna awwala baitin wudu alinnas lallazi bi bakkata mubarakan wa hudun lil alamin sai ya ce fiha ayatun bayyinatun kuma in ka je wajen ka ga ayoyin bayyinannu dan akwai maqama ibrahim inda annabi ibrahim ya tsaya za ka Allah sai ya wa man dakalahu kana amina da haka gashi nan zaka ga hatta ayoyin da ake karanta na qur'ani Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan an zo an karanta musu ayoyin alqur'ani bayyanannu qala allazina la yarjuna liqa'ana wanda ba sa fatan su haɗu da Allah sukan kalli annabi su ce masa ya zo musu da wani alqur'anin wanda ba wannan ba qala allazina la yarjuna liqa'ana i'ti bi qur'anin ghayri hada aw Allah yake kulka ce musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zan iya canza wannan alqur'anin daga wajena ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma bana bin komai sai abinda Allah ya min wahayi yace in bi to da haka za mu ga haka Allah ya ce wa ƙaruna wa fir'auna wa haman wala qad ja'ahum Musa bil bayyinati amma fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin an zo musu da dalili bayyananne amma suka karyata suka yi girman kai a doron ƙasa in ji Allah subhanahu wa ta'ala wani wajen haka Allah ya ce wala qad atina Musa tis'a ayatin bayyinatin فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسهورا da haka wani wajen haka Allah ya ce falamma da ahun Musa bi ayatin bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftarin, wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwali da haka za ku ga Allah madaukakin sarki haka yake aiko annabawa amma duk da wayannan bayyana din da Allah ke aiko annabawa da sosai da aka samu wasu suka karyata ayatin bayyanatin ayoyin da suke bayyana da haka wannan shine a takaice cewa don mutumin da ya yi da aure wani abu na addini to lalle ya kamata ya kawo mutane hujja kuma tunda kai ka san Allah bai aiko ka annabi ya aiko an gane annabi ne kaɗai ba tsifa tabbat a ce ka ya rasulullahi to kai kuma mai hujja ka ina ka samu an fahimta bai wa amma duk wanda ba shi ba ya kawo abu to sai an tambaye shi me dalilin sa me hujja sa ina ya samu kuma me dogara da shi wajen faɗan wannan abu wannan ita ce ka'ida ta addini Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace wannan hadisin da muka karanta yanzu wato asali ne alhadisu asalin min usuli turuqil hukum wannan hadisin asali ne daga cikin asali na hanyoyin da ake wa mutane hukunci da haka za mu ga cewa a cikinsa akwai fa'idoji kamar haka na ɗaya shi ne an nadamil ma'asu ne jinin wanda yake tsararre ne wa malahu da dukiyarsa la yi ba a halatta jinin mutum wala yastahiqu bi mujarrad ad-da'wa sannan ba su cancanta ba a halatta jininsa da dukiyarsa da mujarradin wane yayi da'awar cewa ina bin wane kaza fal aslu asali shine bara'atu Zimma wato kowane mutum kubatacce ne al-ma'sum tsararre ne an fahimta shine bara'atu Zimma asali baka kashe kowa ma ba mai ka ko sai wanda ya zo ya ce ka kashe wani ko yana banka wani abu yanzu ya yi da'awa ya kamata kuma dole su ya kawo dalili wannan shi ne sannan abu na biyu hadisan nan yana nuna mana cewa galabatu zulmi wal kadibi wato rinjayen zalunci da ƙarya yana nan alaka sirin minin nasu akan da yawa daga cikin mutane shi yasa mu ga Allah da ya ba mu labarin kissar annabi Dawud cikin suratu sa kafaran makka sun kalli annabi sun ce wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm hisab suka ce wai ba ya ce shi annabi bane to ajjil lana qittana a gaggauto musu da nasa rabon in ma na abin da za na azaba ko na abin da za a fara ba su na sakamako tun a nan duniya kafin a je lahira sai Allah ya ce wa annabi isbir ala ma yaquluna kai hakuri kan abin da suke faɗa maka وذكر عبدنا داود ذا العين إنه أول إنا سكرنا الجبال معه يسبين بالعشي والعشرة والطير قاتلت أي محشورة كل له أول وشددنا ملكه الله يسمك قرب ملك سوآتيناه الحكمة مك باش هكمة وفصل الخطاب لكم تنتن شيء yana magana inda ya dace a yi magana inda ya kamata ya tsawaita ya tsawaita inda ba a bukatun ya tsawaita bai tsawaitawa to sai Allah ya ce wa annabi wa hal ataka nabul khasmi labarin masu husuma ya zo maka ita tsawarul lokacin da suka tsallaka katanga suka shigo mihra ana cewa masallaci mihra inda ake ibada ana ce masa mihra haka inda ka ware a gidanka inda yafi ko ina kima kake zama dan yin wani abu baka so kowa ya shigo maka to ana ce masa mihra to annabi dawuda yana zaune iddakalu ala dawuda sai mutanen suka shigo ta inda bai kamata su shigo ba a lokacin da bai kamata su shigo ma fa faza aminu sai annabi dawuda tsoro na dabi'a ya kama shi tunda yanzu muna zaune a cikin masallacin nan muna karatu ana zaunan nan kawai sai aka ga maciji ya shigo a ɗabi'a ɗan adam kowa zai ji tsoro kada maciji ya shigo wanda wani ya ji tsoro a cewa na a cewa kada imani da salafiyar nan ta kam an fahimta a wannan ɗabi'a ne na ɗan adam to shi ne suka ce masa ƙalula ta kafirka ji tsoro ka su mani ba gaba a zuna ala ba a mutane ne masu kusuma guda biyu ɗaya zalunci ɗaya fakun bayyana na bil haƙƙi kai hukunci tsakanin tsakaninmu da gaskiya wala tushdid kada kai zalunci wa hadina ila sawa istira dan Allah ka ɗora mu akan tafarkin da ya dace Ɗaya sai fara bayani yace inna hadha akhilahu 99 na'aja wannan dan uwan nawa yana da tinkiya guda ta. na aja irin wannan tinkiyar da take da gashi mai yawa ita ce na aja waliya na ajatun wahida wanda za ku ga ana kiwon su ana musu aski so da wata in aka mata aski za ka ga ita kaɗai gashin ta sai ga ya cika baro to ana yin amfani da shi wajen abubuwa ita ce na aja waliya na ajatun wahida ni ina da tinkiya guda ɗaya faƙala a kafilniha sai ce sai na ba shi ƙwaya ɗaya ya haɗa da nashi guda casa'in da tara sun zama ɗari wa azzani fil kuma ya gallabe ni wajen magana ya takura min ya hana na sakar annabi dawo da yana jin haka sai hankalinsa ya tashi yaga wannan wani irin rashin imani ne kai kana da guda da tara. shi yana da guda ɗaya. maimakon ka ɗauko tara ka bashi su zama guda goma nashi ko ka ɗauko hudu ka bashi su zama biyar sai ka ce ɗayan ma sai ya ka karɓe ka haɗa da naka sun zama guda ɗari shi mai ɗaya ya zauna ba komai kaga wannan shine ba haushe ke tamu ke dukan mara lafiya don mai lafiya ya sadu da ku annabi dawuda yana jin haka sai hankalinsa ya tashi ƙala sai ya yace laqad zalamaka bi su'ali na ajjatika ila ni aji wallahi ya zalunce ka wajen takura maka sai ya karɓi tinki ka kwaya ɗaya hada da nashi guda 99 sai ya ce wa inna kafiran min al-qulata'i da yawa daga cikin mutane da hulɗa ke haɗawa, hadawa la yabghi ba'dhum ala ba'd sashen su yana zaluntar sashi sai ya ce illa allazina amanu wa amilus salihati wa qalilun mahu sai wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau kuma wallahi 'yan kaɗan ne to wannan zamanin ne zaka tabbatar da 'yan kaɗan ɗin shi yasa yanzu zaka ga a society mu duk mutumin da ya zaina da amana a kowane bangare yanzu abun nunawa ne ko kuwa sai ga da mai gida da yaro idan an haɗu ko yaron ya zama maciyin amana ko mai gidan ya zama maciyin amana ko ya zama akwai inda mai gidan yake cin amanar yaron ko akwai inda yaron yake cin amanarwa mai gidan wa inna kaseeran min al ila yabghi ba'dhum ala ba'd ko da mace da miji idan za a yi zaman aure ko ka ga mijin shi yake zaluntar matar ko matan ita take zaluntar mijin ko akwai inda matar take zaluntar mijin akwai inda mijin yake zaluntarwa matar wa inna kaseerun min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'd shugabanni da mabiya ko ka samu akwai inda shugabannin suke zaluntar mutane ko akwai inda su kuma mutanen suke zaluntar shugabannin ko akwai inda shugabannin azzalume ne su ma mabiyan azzalume ne wa inna kaseeran min al-khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'd da yawa daga cikin mutanen da hurda ke haɗawa sashi yana zaluntar sashi ko ka samu mai gida ne da 'ya'yan shi akwai inda mai gidan azzalimi ne shi ke cutar 'ya'yan wani zai ce ya za a ce dan da ka haifa ka zalunce shi kwarai yana faruwa ai na faɗa kwanan nan kuma na sha maimaita na ce da yawa daga cikin iyaye idan an je lahira sai Allah ya da yawa iyaye ba su san cewa ba idan aka je lahira ga ka ga ɗan da ka haifa kafin Allah ya tambayi ɗanka akan haƙƙinka kai zai fara tambaya akan haƙƙin shi duk wannan abin da muke fama da shi yanzu na lalacewa na tarbiyya eh, yanzu ba nan aka ba kai ta mana saka ba har nan cikin sulim din nan aka zo wayarin din masallacin nan aka shiri ai na faɗa ai a nan wajen da ce duk yaran da suke zuwa su zo su ɗauki janareto a nan wajen na ce na rantsi da Allah dillan da muka kama dan kowaye na ce ba magana wai mu tura shi wajen hukuma ta mai hukunci mu za mu hukunta shi da kanmu gobe ya kara to da duk wanda ya san dan shi malaji ne a nan unguwa ai ana sada da su ko yawa to a kiyaye kayan Allah yawa baraka ka je ka dauke generator gidan wani ya fi sauki da ka zo ka dauke na Allah wa inna kaseeran min al qulata ila yabghi ba'duhum ala ba'd kai ka haifi da baka gina shi ba tun a farkon rayuwarka jiran kake kuma yaron ya tashi ya gina kanshi sannan ya dawo ya gina ka haka fa iyaye suke yanzu shi yasa sai ka ga yaro zai taso iyayensa suna kallon yana zuwa da kuɗi gidan amma da mamarsa da babansa ba matsalarsu ba ne ina yake samun kuɗin matsalarsa kawai yana da suna da matsala yanzu ya kashe musu wa matsalarsu da haka wannan sai sababa da yawan yara lalacewa shi yasa sai yace wa inna kaseeran min al-qulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilus salihati idan kaga za a yi hurda tsakanin malami da dalibi dalibi bai cutar malami malami ba cutar dalibi wallahi sai in imani da aiki mai kyau ya fiwa mutane jagoranci kuma wa qalilun ma yan kadan ne cikin mutane wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa da haka abu na uku hadisi yana nuna mana annad da'awa la tuqbalu illa bi bayyinatin duk wanda zai yi da'awar wani abu ba za a karba ba sai da dalili da'awar kuma harka ce ta duniya ballantana kuma harka ta addini da haka duk girman ka duk shehin ta kanka ko kai shehu waye ko kai wali waye to in kai da'awar abu sai mun samu dalili yanzu ka kalla cikin malaman ƙasar nan wani sai ka ga yaro yana cewa ita dariƙa. ba dole ba ne sai ka ga dama sai ja ayar faman sha'a faman sha'a ta kada ila rabbihi mi sabila sai ce wanda ya ga dama iriki hanya zuwa ga Allah wannan ita ce dariga shi fa Allah a cikin suratul insani da ya faɗi cewa faman sha'a ta kada ila rabbihi mi sabila ya faɗi sabil din a baya ce inna hadainahum bi. mun shiryar da dan adam hanya in ma shakiran wa in ma kafura wanda duk malaman musulunci sun ittifaki ita ce musulunci lokacin da annabi Allah ya saukan mai da wannan ayar wurin guda uku da annabin da ɗaliban shi har suka ƙari ba wanda ya san wata ɗariƙa ta wani shehi a cikinsu amma sai ga wani malami ya zo ya fassara ayar sai ce wafa man ta kada ila rabbi sabila sai fassara shi ga ɗariƙan wani da haka sai ce ga ɗariƙu nan da yawa sun kai ɗariƙu da wani abu da haka fa man ta kada ila rabbihi ne sabila in ka tambaye shi kace a karama kallahu dan Allah wannan ayar annabi ya karantar da sahabbai kuma shine malamin su kuma sun fi kowa gane addini cikin ɗaliban annabi da Allah waye ya gane haka sai ce to kamar rashin kunya dama ku yan izala ba ku da mutunci duk girman mutum shi yasa da ya gane haka in ka zo zaka mai tambaya ma ka'ida sai ce ka haddace hadisi dubu wani baka haddace hadisi dubu ba za ka mai tambaya ba da ba kauye fa zai zo daga kauye fa bai san komai ba wani ya zo sai ma ya sa annaba rantsuwa kafin ya mai tambaya ya ce ka tura ɗan saƙo garinmu ya ji ya ce kaza ya ce kaza ka rantsi da Allah Allah ne ya aiko ka annabi ya ce ga wani ka zo saboda tsabar shi shehi ne da ka mai tambaya ya sa sharaɗin sai ka haddace hadisi dubu kafin ka mai tambaya in na ci haddace hadisi dubu mai zan a wajen ka sana abu na hudu hadisi yana nuna mana annahu la farqa fi dalika bainar rajul al-adl wa babu bambanci tsakanin namiji adili duk yadda aka san kai adili ne in dai kai ba sahabi bane dan mu gane cewa matsayin sahabbai ya bambanta da raguwar mutane akwai sa'id bin zaid yana daga cikin mutanen da annabi ya musu shaida cewa yan aljanna ne ana zaune wata rana sai wata mata ta tashi ta je ta kai karar hutu. ta ce ya kwace mata gona ranar shiga kotu aka zo matar ta zo kotu ta tsaya ga sa'idu bin zaid wanda ake kara mutumin nan fa da ake kara yana daga cikin mutane goma da annabi ya kirga su yace yan aljanna amma ga wata mata ta zo ta ce ya kwace mata gona da aka shigo kotu ya kalli alkali ya kalli matan ya ce ni yanzu ni zan karbe miki gona bayan ni da kunne na na ji annabi ya faɗa ya ce duk mutumin da ya karɓi ƙasan mutane shibir ta ɗaya haka ranar su ya ɓaɓɓa ko masa ita tun daga ƙasa ta bakwai kaga masu cin filayen mutane kun ci bala'i wallahi da haka ranar alƙiyama wani za ka gan shi billahi lafi da kamar girman sabuwar kadunan nan tun daga ƙasa ta bakwai an yi komai wallahi ya ɗauko ta kinkin kinkin ya jin faro filin alƙiyama yana a gafara zai sauki wallahi saboda sun haɗi filin mutane yace ni yanzu ni da na ji annabi ya faɗa haka da kunne na yace wanda ya karɓi gonan mutane shibir haka gobe alkiyama sai kuma ni da na ji annabi ya faɗa haka sannan zon karɓi miki gona ni to sai alƙalin ya ce masa ya je kawai saboda jikinsa ya mutu wanda ya ji wannan daga annabi a matsayinsa na sahabi ittifaqan cewa sahabban annabi ba sa yin ƙarya to kafin ya bar gur kotun ya ce Allah wannan matar indi karya ƙarya take na farko kamar kautan da ita ta daina gani na biyu gonar da ta ce na karɓe mata Allah ka kai ta gonar ka kashe ta a gonar kuma haka aka yi kafin ta bar duniya sai da ta daina gani sana a koran da ta je gonar tana zagayawa tana kewayawa a gonar ta faɗa rijiya ta mutu a ciki rijiyar ita ce ta zama kabarinta aka rufe ta a ciki an fahimta wayannan su ne waliye na hakika eh wayanda ake cewa waliye ne yanzu ba tuntuni suka tsine mana albarka ba kuma gashi ba abin da ya same mu dan ka gane cewa duk wanda ake daga a ce wali ne banza ne ba abin da ne ma shi yasa annabi ibrahim ya ce wa kaifa akhafu ma asharaktu wala takafuna annakum asharaktum billahi mutum ne ya ki bin Allah kuma wai so yake ka ji tsoron sa na rantsi da Allah duk wanda bai ba Allah ba ka ji tsoron sa ba abin zai iya maka sannan abu na biyar shine al-hukmu bil ana yin hukunci ne da dalili sannan abu na shida hadisi yana nuna mana bara'atul mudda'i alaihi bi yaminihi idan lam yakul lil mudda'a alaihi bayyana shi mutumin da aka yi da'awar abu gare shi shine zai kubutar da kansa ne ta hanyar rantsuwa idan shi wanda ya yi da'awa ba shi da dalili kamar misalin da na buga yanzu wannan wayar idan wani ba ga ta a hannuna ba kasancewar ta a hannuna yanzu shine dalili na farko cewa ta wace idan wani ya zo ya ce wannan salular ta sace, to yanzu ya yi ne ya yi da awa yanzu idan muka tafi kotu kasancewar salular ta wace shine shaida na farko to shi da ya ce tashi ce to shi yanzu shine almuddai shi zai kawo dalilin yadda aka yi wannan salular ta zama tashi ko kuwa da farko a iya cewa ina ka fiye ta ina kwalinta yake a wana me ya aka yi taba hannun shi sacewa aka yi koya aka yi da wannan yana daga cikin bayyana ɗin da su ya kawo idan ya kawo dalilin da kotu kawai ta fahimci abin nan shiriri ta ne to ni kuma yanzu sai in yi rantsuwa sai in ce na rantsi da Allah wannan salular ta wace ita ce shaida na biyu sai in kama gaba na kawai sannan abu na na bakwai annal bayyana ta'ammatun fi kulli ma yubayyanu ma yi al-haq wato ita bayyana gamammiya ta cikin duk abin da zai bayyanar da haƙƙi min shahudin na shaida da kuma ƙara'in sannan abu na takwas an qadi la hukuma bi ilmihi alƙali bai hukunci da abin da ya sani kuna ganewa saɓanin shari'ar musulunci tana da tsarinta da ka'idarta don wanda ya yi ta ba shi ne wanda ya halarci hankulan mutane yanzu alkali ya zo wucewa rikici ya haɗa tsakanin wani dawa da wani a gaban shi wani ya ɗauki wuka ya birmamawa wani to yanzu abin da ya sani ba da shi zai hukunci ba sai abin da dalilai suka tabbatar wajen shari'a in yana so yanzu ya aiki da abin da ya sani sai dai a kai wata kotu sai ya tafi can sai ya ba da shaidar abin da ya faru a idan shi an fahimta sai ba da shaidar abin da ya faru a idin shi abu na tara anna na kulal muddai alaihi an yamini an gane shi kuma wanda ake da'awar abu a kanka idan aka ce ya rantsuwa dalilin ne lil mudda'i yanzu an tafi kotu wani ya ce wannan salula tashi ce ku kasancewarsa tana hannuna kun ga yanzu yi da'awa ko to sai aka nemi shi ya kawo dalili sai ya kasa kawowa to ni kuma sai aka biyo kaina aka ce to kai ka rantsi ni kuma sai na kasa rantsuwa to kin rantsuwa ta ya zama shaida biyu in tafi to wannan dalili ne akan cewa ni kaina ina da matsala ina fata an gane da aka fa ya hukumu lahu bi yaminihi kama yi hukumu lahu bi shahid to shi wannan wanda yayi da'awa cewa abin nashi ne shi wanda abin ke hannunsa kin rantsuwar sa yanzu to dalili ne shaida na farko akan wancan cewa kayan ba nashi bane shi wannan to shi wannan wanda ya da'awan sai a ce to kai kai rantsuwa idan ya yadda zai rantsu, to yanzu shine shaida ta tabi sai a dauki kayan ayi ne a bashi sana abu na goma sha ɗaya hadisi yana nuna mana annar da'awa ta kunu fi wal amwali wa ghairi hamlin akan yi da'awa akan dukiya da jini da wasunsu kenan mutum zai iya cewa kudinka nashi ne ko ka kashe masa ɗan uwa wa dhikruhuma kharaja makharaj al galibi. an ambaci dukiya ne da kuɗi saboda galibi a kansu aka fi samun mai matsala amma ba kuɗi kaɗai ba ba dukiya ba wani ma in ya ga dama matakka zai iya cewa matar shi ya ce ai kawai ya yi tafiya kafin ya dawo zai samu ka ɗauke masa mata a ta rikici sannan abu na sha ɗaya shi shine siyanatu shari'a kulawar da shari'a take da shi da tsarewa lil hukuki min zulmi zalimina daga haƙoƙin mutane akan zaluncin azzalumai shi yasa sai ta ce to dole a kula da wannan wannan yana daga ciki Allah ta'ala ya samu dace mala alisin da yana ta nuna cewa lokaci yayi za kokari mu tsaya nan wa bi hadal kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai wa alaikum assalam idan yayi da ಹ್ಞೂ